yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala bayan sauƙi wata farilla wanda Allah ya ɗora mana muna roƙon shi ya karba kuma mun haɗu ne saboda gabatar da tunatar da junanmu akan wani bangare da ya shafi addini muna roƙon Allah ya mana muwafaka da jagora ya saka abin da za mu faɗi ya zama daidai ya kuma ɗora mutane akan daidai ya kuma tsare mu da fisga irin ta shaidan muna roƙon Allah ya amfane mu da abin da za mu faɗa ya amfanar mu al'umma abin da za mu faɗi muna roƙon Allah wannan gari Allah Ubangiji ya sanya mishi albarka ya shiryar da mutanen garin akan hanyar daidai bayan haka 'yan uwa musulmi an nemi cewa in yi magana akan darussa na suratul insan ban san dai hikimar ku ba da yasa kuka ɗauki wannan topic ɗin na yi magana akan suratul insan ko kasancewar kasancewarta ana ce mata surar mutum domin al'insan yana nufin mutum duk da cewa malaman tafsiri suna da maganganu wannan al'insan din yana nufin annabi adam ne ko kuma yana nufin dukkan mutumin da ya zama dan annabi adam to ya fi kama da kowane mutum da ya zamanto dan gidan annabi adam saboda abin da surar ta faɗa hal ata alal insani hilun min ad lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira wannan yana nuna cewa kowane ɗan adam ya shiga wannan amshajin nabtalihi mun halitta shi daga wato gaurayayyen ruwa wanda aka gauraya shi tsakanin ruwan maniyin namiji da kuma maniyin mace aka gauraya aka fitar da ɗan adam kuma mun yi haka don mu jarabce shi to kaga kenan babu wanda a cikinmu bai zamanto hakan ba cewa an halitta shi ne daga ɗiban maniyi na baban shi da kuma na mahaifiyarsa su ne aka gauraya aka halitta ɗan adam kuma muka yi shi don mu jarabce shi ko ba a gaya wa mutum ba ma dai in dai a Najeriya yake yanzu ya san an jarabce shi ko ba ma a gaya maka ba ka san kana kan jarrabawa wataƙila ba sai an ce kana cikin jarrabawar ba inda kowa yanzu yana ji a jikinsa kuma yana kallo da idanunsa so kaga kenan wannan ya tabbata cewa mun halitta dan adam dan mu jarraba shi haka kowa za shi ga cikin wannan ku alam ban sani ba ko dan haka yasa aka ɗauki ita wannan sura aka ce mu fitar da darussa a cikin shi wanda zai ba ka topic da zo kai magana bai damu da wahalar da za ka sha wajen fitar da wannan abin da yake nema domin galibi a tunanin mutane kawai zama suke yi sai su kirkiro tabbacin cewa malami ya zo ya lakta a kai wannan ya sa nake jinjina wa malamai ni ba idan ina layin ba ba a taɓa ƙure malamai ba a kan a kirkiro topic a kawo shi kuma ba a yi magana a kansa ba wannan kai ka san abin ba daga ɗan adam yake ba daga Allah yake duk malamai Allah yana amfani da su ne kawai wajen isar da saƙonsa ba karfin su ne ba dabararsu ba ne amma Ubangiji ya zuba musu taimakonsa da hikimarsa saboda haka duk abin da ka kawo na topic to sai an samu magana a ka kuma sai ka samu wani abu na musulunci saboda shi musulunci al-islamu manhajul haya musulunci tsari ne na rayuwar dan adam completely babu wani abu wanda dan adam zai zo da shi musulunci bai yi magana a kansa ba don haka babu wani technology babu wani ilimi a duniya babu wata kimiyya da za ta zo wato a rayuwa ka san yawan da sabbin shi ke dan yana son ya sa mutane su je ku taba kaza zai kyau sai kimiyya su bayan mutane suna ji ka je kai ta taɓa taɓa da baki kenan saboda shi baya bukatar mu isar da safan yadda ya kamata da haka ya fi ya ta kawo cikas sai amfani da wani daga cikin mai ta shi da ta taba kenan sai ga mutum ba a sa shi ba ya biya taba sai kuma mai jima ta ta zo ta faru so hakikatan ina jinjinawa su waɗannan bayan Allah malamai saboda haka Allah ka wa ta'ala ke amfani da su wajen isar da saƙo? wannan sura ta suratun insan ita ce hal ata alal insan kuma ita ce kadai ne irin wannan sunar a cikin alqur'ani hal ata alal insan hinun min ad-dahab ita wannan sura akwai wasu falaloli da suke zuwa a kanta amma galibi hadisai da suke zuwa akan falalolin surori da yawa daga cikinsu ba su inganta ba kaɗan ne za ka samu wata sura sai a jera mata hadisai sun fi goma ma za ka samu biyu ne ko uku suka zama to ingantattu a kan falalar da suke bayarwa kuma galibi shi ɗan adam yana son inda falala take saboda a nan ne yawanci ɗan adam yake son ya kwashi garaɓasa, har in yi wasa bai samu gara ba gara ta kwashe shi domin dama ko ka ja ne ko a ja ka so wannan sura ta insan ita ce surar mutum amma darussan da suke cikinta mun yi ƙoƙari mun fitar da darussa daga ɗaya zuwa guda ashirin waɗannan darussa da za ku fito a cikin wannan sura to za su shafi ɓangarori iri daban-daban na rayuwar ɗan adam kafin mu fara darussa ɗin mun san cewa imamu muslim da imamu bukhari sun fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwayar daga aba huraira Allah yarda da shi yake cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل معنى السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر حديث أبا هريرة يتبتر دتشيوا من زن الله يا كسنتي a mafi rinjayen lokaci yanzu ana cewa in ta ji an ce kanan nabiyu to mafi yawan lokaci yakan yi hakan amma kana din ma ahyanan wani lokaci sai ya zama to ba haka ba amma a mafi rinjaye annabi ya kasance yana karantawa yana karanta alif lam mim wato suratu sajada a raka'ar shi ta farko bayan fatiha a cikin wayewar garin ranar juma'a misali alhamis ta waye ana cewa in an jima za a tafi juma'a sallar asubar wannan juma'ar annabi yakan karanta suratu sajada wannan sunna ce wadda annabi yake yi a raka'arsa ta biyu yakan karanta fatiha da hal ata alal insan har zuwa ƙarshe wannan malamai suka ce yana nuni akan falalar surar tunda aka zaɓe ta ranar juma'a ana karanta ta kuma a tsarka'a ta ƙarshe a sallar asubar wayewar wurin gani shi yasa malamai suka ce fa yambagi almudawamatu ala qira'atiha sabihatal juma'a ya kamata bai zama ya wajaba ba ya kamata bai zama ya wajaba ba kan liman ya rinka karanta suratu sajada a raka'arsa ta farko ranar juma'a bayan fatiha ba a sallar juma'a ba sallar asuba ta wannan ranar juma'a ya kamata ya yi wannan ya kamata a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da hal'ata alal Fayan fayambagi almudawama ya kamata ya dawwama akan haka akan karanta ta hakan juma'a wayewar garin juma'a saboda ne saboda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce wala ba'sa bi tarki qira'atiha fi ba'd al-ahyan babu laifi a bar karanta waɗannan surori a wani lokaci to wani lokaci ma ɗungurungun za ka samu liman ɗin ma ɗungurungun bai iya haddasa ta sajada ba balle suratul insan kuma ƙur'ani ya ce fasara'u ma yasa karanta abin da ya sawwaka amma da sai wayewar juma'a ake karantawa kaga ai ba a tsawaita wa mutane ba kuma ba a matsa musu ba tunda sai sun yi kwana shida ko bakwai a na takwas ne ake musu wannan a sallar asuba sai kuma wani satin saboda annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake an yi ta kokarin cewa mai yasa annabi ya zaɓi suratu sajada kuma ya zaɓi suratul insa dukkansu idan an kalle su suna da wani abu mai kama da juna na tunatar da ɗan adam yadda aka halitta shi idan ka ɗauki suratu sajada ita ma ayoyinta na farko-farko za ka ga Allah ya yi maganar halitta ɗan adam fa'ahsana menene halƙahu Allah ya kyautata halittarsa kusan buɗewar ya koma ma ɗan adam da tunanin ya waiwaya baya ya kallo wani lokaci da Allah tabaraka wa ta'ala yi ɗan adam ɗin halata alal insani henun. shin bai zo a kan mutum ba wani lokaci da shi ɗan adam ɗin lamya kun shai'an mazkuran bai zama wani abu abin ambato ba yanzu dukkanmu nan kowa ya yarda yana da uwa ko tana da rai ko ba ta da rai ya san dai haifuwarsa akai kuma kowane mutum ya yarda yana da uba ko yana ba a iya ce maka kai ne wani yanzu kaga mai magana ya zo yana cewa suna tare da adamu da koro a cikin wannan masallacin kuma a wannan garin watakila ba ma kila a ciki kafin haifuwa ba wanda ya san akwai wani wanda ake kiransa adamu da koro ba mu shi. to kowa kuma ya samu kansa cikin wannan yana son ya nuna maka cewa wannan surar ta zamanto haka amma duk da haka malamai suka ce babu laifi kamar karanta ta a surar sallar asuba saboda mai nan kuma abin da ya sa malamai suka kalla a bari ulaman nas anna qira'ataha ghairu ba. domin mutane su sani cewa karanta ta ba dole bane a sallar asuba bai zama dole ba amma ya zama sunna bai zama dole kullum sai an yi ba wa hadha dalilun ala anna hataini surataini lahuma fadlun azim ko ba komai annabi ya zabi abu kuma ya rinka yin sa duk sati sai yayi wa mutane haka to yana nuna maka abun yasa guda ashirin kuma fawaid akwai wasu fa'idoji da za a samu a cikin waɗannan darussa din sannan akwai taujihat akwai fiskantar da kai an ce in tsaya ba zan tsaya ba so da ka gara kowa ya sani waɗannan darussa idan zan yi su tun da sabi aka yi ne rubutu mu kame shi ba ko a jami'a ka shiga wannan kuma ya ba mu wasu daga cikin ku dama suna rena ilimi saboda sun same shi a sauki a cikin gara basa yanzu aka bu za a ilmantar da kai ga masallaci wata yar tsayawa ko tsaye-tsaye duk nambar da za mu faɗa waƙafa ce mun ɗan tsaya mun sa waƙafi ne kafin mu kawo namba ta biyu akan darussan don haka muna da yar tsayawa a kowace tsayawa kuma abin da ya kamata shine ka yi lura mai ka koya a ciki muna roƙon Allah da ni da zan karanta muku da ku da za ku ji muna roƙon Allah ya amfanar da mu da darasin wa min zalik yanzu za mu fara karanta wannan malam ya baka amsa ya ce abin da ya sa ake wannan lima fihima saboda abin da ke cikin waɗannan surori guda biyu minat tambihat na daga faɗakarwa da yake cikin surar Wata wattaujihat da kuma fiskantarwa da shiryarwa da ɗora ka akan abin da surar take nunawa da kuma abin da ya kamata a faɗaka da shi a cikin surar wannan shine darasi na farko yanzu kafin mu kawo maka sauran darussa kamata ya yi ka jefa jinka kamata ya yi ka jefa lurarka kamata ya yi kada mu rafkana dukkanmu a kai mu mai masu kula sai ya ce darasi na biyu annaha haddasu anil insan ita surar gaba ɗaya tana magana ne akan mutum mutum kuma za a iya cewa ashirafu halkin ne inda Allah halitta ce samu wata aya wanda take maganar yau za a ba wa mala'ika gida a cikin gidan aljanna dan adam ne ake masa magana zai samu gida sai aljanin da ya bautata ma Allah zai samu gidan aljanna amma shi aikin mala'ika bai saba ma Allah amma ko ranar da za a yi hisabi a gama komai a ce ga gidanka nan na aljanna kamar yadda annabi ya bayyana cewa ba za ka shiga aljanna ba sai amma biza to za a baka bizar bizar tana hannun mala'ika mala'ikan kuma yake zuwa kofar gidan ya nuna maka gidan ya baka bizar ya ce ma udukuru ha bi salam eh, ka shige ta da sallama da aminci a ciki shi ba a ce masa ga gidan da zai zauna ba innama duk an gama wannan kawai abin da Allah ya ce wataran hafi na min haulil arshi kawai mala'iku za ka gansu a gefen al'arshi aikin su tasbihi kuma tasbihi ma malamai suka ce suna yin wannan ne don gode ma Allah saboda Allah ya halitta ɗan adam ya yi duniya ya ajiye ɗan adam ɗan adam ya rayu ya mutu aka yi masa sakamako duniya ta ƙare yau lahira ta ci gaba da wanzuwa daga nan ta fara aiki kuma ba yankewa har abada wanda ya shiga aljanna ya shiga wanda ya shiga wuta ya shiga kai tsarki ya tabbata ga Allah sai su yi taima Allah tasbihi amma ba tasbihi ne na wai wata ibada ko na ba na godiya ne na jin daɗi Allah ya yi duniya ya yi ɗan adam ya gama da komai yanzu ba sauran wata duniya da za a sake kafawa kuma ta ƙare so wannan duk da wannan ba a gaya maka gidan mala'ika abin nan inda mala'ika zai shiga ba so kenan wannan sura abu na farko da ɗan adam ya kamata ya ji shine duk ni'imar da Allah zai ambato a cikin wannan yan aljanna an yi su ne akan wasu durowa haka sama can a gidan aljanna suna saka suna saka rigunan an saka su a can sama Rigunan su suna da kyalli suna da kore-kore suna da bakin kore-kore sannan ado yi musu ake dan aljanna baya yin ado da kansa ado ma yi maka za'a komai da ka sani yi maka za'a yi hatta aikin ka to gaibar dai ba za ta shigo ɗakin ka ba sai ka fita ka tsinka a nan duniyar ba wani mai mulkin da ya samu wannan wadda gwaiba za ta taso daga inda take yana kwanci a ɗaki ta shigo to sai yadda aka yi ba mahaifiyar kuma ba ta san yadda aka yi ba ka gwada kuma yanzu ko da laka za ka yi halittar kanka to ba mu san iya adadin da za ka kalli madubi sannan ka sake ginin ba yanzu ga laka ana son ka yi hoton kanka ka san dole sai ka sake duba ka daga madubi ka sake duba yaya hancin ka yake don in ka zo gina shi da laka kasan akwai aiki yana da wahala to wanda ya bata wannan lokacin ya halitta abu biyu ne a wajen halitta dan adam kusan wato Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana cikin wasu hadisai ibnu kasir ya ruwaito su ɗaya hadisin yana cewa idan ɗan adam an samu saduwar baban shi da mamarsa ana son za a saka halitta sai a tatso maniyin mijin sai a zuba a mahaifa sai a kyale shi ya zauna ƙararin makin wani guri ne a cikin mahaifar mace wadda Allah yake ajiyewa halittar da zai yi a wannan gurin kuma makin guri ne kewayayye amintacce ta yadda ko saduwa ake yi ba zai yiwu a taɓo wannan ruwan ya zo ya lalace ba ba zai yiwu ba Allah ya ajiye shi a wannan gurin to mala'ika yana kallonsa in an wuce kwana arba'in sai ya reporting dawo mutuka ya fita daga gudan jini ya dawo tsoka tsoka ce irin yadda kasan naman saniya haka asalin yake bayan ka fita daga ruwan mani ka dawo jini ka dawo abin nan eh, wannan tsokar yanzu tsokar ita ce za a tsaga halittar ɗan adam da za ka ɗauki wannan tsokar ka tafi asibiti ka je wajen lab to kenan, sai naman ya fitar da kai da izinin Allah kan ɗan adam zai fito sai hannaye su fito sai kuma kirji sai cinyoyi su fita daga nan sai kafafuwa to waɗannan idan suka fita ina aka fito da shi wannan surar tana gaya maka yanzu wadda surar nan take gaya masa haka ya kamata ya girman kai ya kamata ka fito kana fura hanci wa za ka fura ma hanci an badan kira sallah to sai me me kake yi to jama'a ko ba haka bane in ba dan wannan zuwan namu ba yanzu da yawa daga cikin waɗannan suna ji ana kiran sallah suna makwabtan masallacin nan ba su zo ba to ana gaya maka wai lokacin farar da halittar ka bai zo ba ne ya kuma zo ya wuce har aka halitta ka lokacin baka zamanta komai ba to darasi na farko shine ko na biyu hadhihi sura tatahaddas anil insan tana magana akan dan adam wa an bidayati khalqihi daga kuma fara halittarsa wa annahu lam yakun shay'an mazkura bai kasance wani abu abin ambato ba shi yasa daga an zuba mani mala'ika zai tambayi ubangiji ya ce ya Allah halitta ko bari in Allah ya ce bari to kawai dole za a barar da shi sai ka fito bari idan kuma ana son halittar to sai an dinga kewaye shi kenan haka to yanzu sai ka kaddara daga wannan naman an yi maka wayarin jijiyoyi an yi maka wayarin na ƙasusuwa yan eh, yi zuba ku hana yaran nan surutu ku hana su surutu yawa ni kaɗai ne sarki yanzu anan kowa sai ya yi shiru ni ne sarkin magana saboda kowa ya shiru kawai ka gaya musu su shiru yawa aka yi maka wayarin na ƙasusuwa aka fitar maka da gashi idan ka kalli halittar ɗan adam a cikin attibiyan min alƙasama attibiyan fil ƙasama rantsuwar da alƙur'ani ya ce a cikin a da Allah ya ce a cikin alkur'ani sunayen ibnul qayyim ya tattara su sai ya littafi a kansu da ya zo magana akan mutum ya bayyana ɗan adam da yadda aka yi shi da yadda komai da komai nata. ya faɗi wuraren da suke gashi a jikin ɗan adam ya faɗi abubuwan da ba su gashi a jikin ɗan adam hatta dattin da ke faruwa a cikin kunnen ɗan adam sai da ibn qayyim ya magana a kansa domin ka gane kudurar ubangiji da ya ce samrihim ayatina fil afaq sai ce wa fi fushe. kai afala tubsiru a cikin kawunan kuma zan nuna muku ayoyi nan. kusan cewa ni ne Allah A kan ku zan nuna muku ayoyi nan. saboda kusan waye shine Allah tabaraka wa ta'ala a wannan guri dan adam ya kalli kansa yanzu idan gurin nan ya cushe ba a sako wata iska ba za ka ga kowa yana fidda zufa ta ina zufa yake akwai lokacin da kuma ko kana son ka yi zufa ba zai yi ba akwai na'urori da suka taru a jikin ɗan adam iri daban-daban kowane jikin gashinka ƙofa ce amma ba a sa abin da ke cikin cikin ka ya rinka fita ta wannan gurin ba wayarin na jijiyoyi haka aka yi gaɓoɓi 360 da duk an maka su saboda in ba waɗannan gaɓoɓin ba za ka iya rayuwa ba duka na'urori da aka girka a cikinka wanda suke fitar da bayan gida da waɗanda suke tace maka fitsari da waɗanda da suke waɗannan mahaifiyarka ba ta biya ko shishin kwabo ba kuma babanka bai biya ko sisin kwabo ba yanzu idan ka samu likita ɗaya daga cikin gaban nan suka tabu ta samu rashin lafiya ɗaya daga cikin gaban nan idan ka yi wasa duk kuɗin da yake gidanku sai ya ƙare wannan gabar bata dawo ba likita ya dinga tazan ka kenan da kuɗi saboda yana son wannan gabar ta dawo ta yi aiki amma Allah ya maka ita ko sisin kwabo kuma duk da haka baka girmama Allah rana ɗaya in Allah ya hana ka abinci sai kai ta surutu mu ai jiya ma ba mai girki ba a wane ne wane ne kaza nawa ka ba mu Allah ya halitta ka nawa ka ba mu Allah ya maka waɗannan abubuwa wanda yana da ikon ya ga dama ya ɓata na'urar da take ciki wanda take fitar da bayan gida ya umurce ta ta turo maka da bayan gida ta baki wallahi Allah zai iya amma ba a taba wannan mistake ɗin ba kullum bayan gidanka ta dubura yake fita ba ni'ima ba ce Allah ya gama ya gaya maka abubuwan da duk ya maka na falala amma yau kai ne kake da girman kai da ƙin bauta masa yanzu ana kiran sallah a nan kana zaune ba za ka shigo masallaci ba wai kai saurayi ne saurayin wa wa ya gaya maka mutuwa ba za ta ɗauke ka ba wa ya gaya maka don haka a nan darasi na farko ka gane halittar ka tukuna falala ce wanda ubangiji ya maka kuma ya wajabta maka ka bi shi daga cikin darasin da ya kamata ka ɗauka shi sa ce sun da Hullahu jalla wa alla min nutfatin Allah ya samar da ɗan adam mabuwayi da ɗaukaka daga ɗigon mani amshajin gaurayayye aka ɗauki maniyin babanka aka haɗa da na mahaifiyarka aka cuɗanya shi shine amshajin sun in insanan sawiyan sannan Allah ya sanya ka mutum ne daidaitacce rantsuwa Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wallahi na halitta mutum cikin kyakkyawar tsayuwa duk halittu da ka sani wanda Allah yi babu wanda ya kai ɗan adam kyau da tsayawa da direwa babu wanda ya kai shi kana kiwon shanu ka kalla mana ka gani saniya da bakinta take cin abinci da bakinta take kawar da ƙazanta haka take tafiya kai yanzu hannaye ma sai da aka yi maka guda biyu na cin abinci daban na gawar da ƙazanta daban wannan an yarda ka ci abinci da shi wannan kuma duk abin da ya shafi ƙazanta ka je ka yi aiki da shi in Allah ya ga dama zai iya cewa ka share duburarka da harshenka wallahi in Allah ya ga dama zai ya ce ka da shi zaka share duburanka da kai kashi Allah in ya ga dama zai wannan bai yi ka haka ba ya yi ka kyakkyawar sura ya maka halittu duk halittun da suka fi ba da sha'awa da kyau a jikin ɗan adam kuma a gefe guda kamar su suka fitar da kazanta. baki yana zubar da yawo hanci yana da kyan gani amma shi ke fitar da majina idanu yana da kyan gani amma shi ke fitar da kwantsa kunne da shi ake ji amma shi ke fitar da wani ruwa mai ɗaci mai yasa Allah ya haka dukkansu idan ba da waɗannan abubuwan ba bara su aikin da ake bukata ba saboda haka Allah ya kore maka yanzu mota in an saka wani abu dole sai an saka mata grease wasu abubuwan suke iya juyawa ko su tirin mota in yi abin nan sai a ce sai an sa masa wani mai ya laushi kai me yasa idanun kai yake iya ganin ku ina yana jujjuyawa wani gris ake sa masa baka kula da wannan kai baka san cewa Allah ya yi wannan aikin ba sannan ya ce maka ka bi doka ka ce ba za ka bi ba sannan ya ce maka sallah ka yi mun sallah ba za ka yi ba wallahi duk mutumin da ya saba ma Allah ka sani cewa Allah yana da azabar da zaka yi zai yi maka wanda ba za ka iya ɗaukanta ba kuma dole sai ka ɗauka wallahi sai ya maka saboda yadda aka ɓata lokaci aka yi ka da irin hikimomin da aka zuba na halittarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shirya ma komai dan haka baka da wani abu illa ka bi shi bar yau daren kanka da kai yaro ne ka bar yau daren kanka da kai saurayi ne ka bar yau daren kanka da dan wani abun da ka je ka karanta ko ka karanta wani NCE ko kana da wani grade 2 batacce secondary failure duniyar ma baka santa ba sakare kawai kana nan kana shirman banza kuma ka kibin Allah duk da haka a hakan kuma baka da ko sisi baka da ko sisi ziyaran da zaka gamsu suna takama akan hanya bai da kokobo ƙarya ce wallahi ƙaryar banza baka tsaya kayi karatu ba baka tsaya ka san Allah ba ka ɓata lokaci a rayuwarka ta duniya kai baka ji daɗi ba baka komai ba kuma ka ƙi ka bauta ma Allah a kira sallah kana zaune kana games da waya kwakwalwar wani kake amfani da ita kai ina taka kwakwalwar wani ne yayi waya saboda yayi karatu wani ne yayi waya kai me kai kai har yanzu ba abin da kai a garin kana zaune kuma ka rena uban kowa a garin saboda baka da kunya kai magana mana na ga yana wani yana tanzara idanu ne a dole a gaya maka idan za ka yi tawadu'i ka samu ilimi ka tsaya kai wannan shine abin da ya kamata kai amma ka tsaya ka ɗauka ma kanka abin da ba shi kenan ba jiyar da Allah ya ɗauki lokacinsa ya yi ka wa fi zalik mala yace a cikin wannan bayanu azimu lahi ta'ala akwai bayanin girman ikon Allah wallahi cikin halitta dan adam wa annahu kama khalaqahu min adam kamar yadda shi Allah ya halittar da dan adam daga babu fa huwa qadirun ala i'adati to wani darasin a karkashin wannan darasin na biyu yadda Allah ya yi kada babu kai to kuma Allah mai iko ne akan ya mayar da kai kowa yadda uwa ne ta haife shi anan ma wallahi baka isa ka ba da bayanin yadda ka zauna a cikin mahaifiyarka ba ba wanda ya isa bayar amma dukkan mu mun yadda kowa ya zauna a cikin mahaifiyarsa wata tara ko ƙasa da haka ko fiye da haka amma wallahi ba wanda ya isa ya bayyana wani irin zama ne a cikin mahaifiyarta kai daga haifuwar kama abin da ya kawo shekara uku baya ba za ka iya ba da bayaninsa ba yanzu na abin da kai na fitsari akan gado na kashi akan bayan mahaifiyarka na gwalantaulantan maganganun banza da kai ta yi baka san ma'anarsu ba ba za ka iya tunuwa ba amma Allah duk da haka yana nan yana ce ce ya ka har ya girmar da kai ka fara gane abin da zai ma amfani kana magana kana communication kana da komai yanzu magana nake yi magana nake yi za ka faɗi inda sautin nan yake fitowa kawai fa abin da kake iya cewa yana magana da bakinsa amma ta ina sauti yake fita ba ka iya sani haka Allah tabaraka wa ta'ala yi haka yi ɗan adam ya masa waɗannan abubuwa duka ya tara masa abubuwan jin daɗi ya kewaye su da shi ya ‘ya'yan kaji ka ci ya na shanu ka ci ya na awaki ka ci ya na raƙuma ka ci ya na abin nan tumakai ka ci ya yi na zabi ya na kaji ya na kifaye ya ‘ya'yan itace iri daban-daban ba wanda ya biya Allah ko kobo haka Allah bi ya da waɗannan abubuwa ya ce ɗan adam wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an duk abin da kuka gani na waɗannan abubuwa na kore muku su ji daɗi kai ba ɗan gata ne a gurin Allah ba sannan sallar kaɗai da yace ce ka baka kai masa ba za ka yi ba sannan kuma da yace ka bar shi shi kaɗai ka ba shi sa shi kaɗai ka bauta masa ka ce sai ka masa shirka da wani kai waye da ba zai maka azaba ba zai maka azaba darasi na uku anna hadhal insan a cikin wannan sura ya sani cewa shi mutum lam yukhlaq abathan wa rasulan ba halitta ka kawai dan a barka a banza ba ban halitto ka nayi wannan aikin na kawo ka ba darasi na biyu surar ta gaya maka ban yi ka dan banza ba bal khalaqahu liyabtali Allah ya halitta ka dan ya jarraba ka inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira abu uku Allah ya saka a cikin wannan ayar a suratul insan khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi mun halitta shi daga ruwa gaurayayye dan mu jarraba shi waja'alna sami'an basiran sami'an mai ji basiran mai gani abu uku Allah ya hada a cikin rayuwarka akwai jarrabawa daga cikin jarrabawa shine Allah ya turo maka manzanni ya ce ka yarda da su jarrabawa ce da al'adunka da duk abin da ka saba da shi wanda bai daidai ba Allah ya ce duk ka bari manzan kawai za ka bi banda wannan akwai jarrabawar rayuwa wata rana in baka wata rana in hana wata rana ka zama lafiya wata rana baka da lafiya wata rana kana cikin nutsuwa wata rana baka cikin nutsuwa haka Allah ya ce zan ta jarraba ka yanzu gashi nan muna cikin jarrabawa na an cire tallafin man fetur kowa ya shiga suka zo suka yi ta wasu kalmomi da ba a gane ba mutanen ƙasar nan duk ba su gane ba sai daga baya kowa yake ganewa aka ce maka tsiraru ne suke amfani da shi sai ka ji kai ba tsirara din bane baka cikin tsiraru suka ce tsiraru ne suke amfani da man fetur da tallafin da ake don haka sai a lokacin ka ji cewa oh to ake baka cikin tsiraru don haka a cire sai aka cire ashe baka gane kai ne tsirarun ba yanzu ne muka gane cewa ashe mu ne tsirarin tunda aka cire kowa ya gane cewa ashe yana cikin tsiraru to kuma kaga abun gaba gaba yake jarrabawa ce ana kan wannan yanzu an cire wutan lantarki ta ma ta ya tafi Saurawa wani abu da ake ta zagaye-zagaye kullum jarrabawa ce a ciki sannan da kai da 'ya'yanka jarrabawa ne da kai da shugabanka jarrabawa ne da kai da malaminka jarrabawa ne ubangiji wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna na sanya sashin ku da sashi ya zama jarrabawa a na za ku yi hakuri ko ba za ku yi ba dan haka Allah ya ce nayi ɗan adam dan in gwada shi in jarraba shi wa yamtahinahu bit takalifi shar'iyya allati ya'muruhu ya'muruhu biha zan saka masa takalif shine za ka yi mun sallah za ka yi azumi na bata lokaci wajen halitta ka na maka komai duk abubuwan nan na ambata na ni'ima na faɗa Allah ya maka su daga 'ya'yan itace daga abun da za a ci da komai duk da ka sani na maka su amma zan maka zan ɗora maka aiki daga cikin aiki shine zan kallafa maka wasu kallafe-kallafe na umarnin shari'a za ka mun sallah da asuba dole ka zo ni ne na halitta ka ina son in ganka a masallaci wani mai magana yana cewa ban san ai karka yadda karka kuskura Allah ya zo neman ka inda yake son ya same ka bai same ka ba karka yadda don ko gwamna da ya sa ka aiki yanzu ya zo bai same ka inda ya ajiye ka ba za ka samu mai to ya ce karka yadda Allah ya zo inda kake ya ce nan yake son ya same ka bai same ka a gurin ba kada kuma ka kuskure ya same ka inda ya hana ka kuna zuwa gidan rawa tambayar ka gidan mai mai zaka sun koyar da kai ka fito kai bayani kai ai ba sun koyar da kai zaka yi ba kana zuwa gidan rawa kana neman yar gagara ko kana shan kwaya kana shan wiwi kana shan taba kana shan kwaya da kayan maye Allah kana son ya same ka inda ya hana ka kana zuwa kana ta ashar a wurin filin bol ko kana zagin namba sabin da namba wane ne duka kana yi kana son Allah ya same ka a gurin in ba ka ba me zai kai dan adam gurin da ba a salati ba a fatiha ko ka taba ganin filin bol ana salati kawai in za a fara bol a ce ku yi mu annabi salati ka taba jin haka to me zai kai ka gurin ta ya za a ka je ka tsaya a gurin da in an tashi ba za a ce a yi fatiha ba sai dai a yi ta zage-zage duk yan bal da masu yin bal din in an je kallon in an tashi kowa wanda aka sha su suna zagi haka ake kamar yan wuta yan wuta ne annabi ya ce ai Allah ya ce banda la'antar juna ba su da aiki yanzu kaga ilimi muke baka anan na Allah kuma ilimin amma ko ko ba za ka biya mu ba amma in filin bol ne sai ka biya kuɗi saboda jahannama ma sayanta ake kowa sai ya siya da kuɗinsa amma da gaske nake gaya maka ku kula ku gani yanzu da wani babban maroki ne ya shigo muku nan mawaki irin cikin mawakan da kuke saurare da yanzu ba haka lamarin yake ba za ka zo ka kalle shi kawai a banza haka ba sai ka biya kuɗi amma yanzu za ka kalle ni a banza yes kalle ni a banza kuma in baka ilimi kuma in na tashi maka addu'a Allah ya ma albarka in tafi wannan ita ce shine addini ƙaunar juna yake da shi amma duk sauran surkullan da ka bi ba addini zai kai ka ba saboda Allah ya ce zan kallafa maka bin shari'a wata na umurce ka hatta ya alama sadiqa fi imanihi min al-kadhib Allah ce zan kallafa maka aiki har sai na ga wanda yake da gaskiya waye gaskata Allah yanzu anan duk wanda ya gaskata Allah dole in Allah ya ce Allahu akbar ba kira ake ba to ya kamata ka zo in dai ka gaskata Allah ka ji kiran Allah to dole ka zo yanzu kai ka gaskata Allah in an kira sallah za ka zo karka mun ƙarya fa yanzu ka yadda idan an kira sallah kullum za ka zo nan ai ka ji na'am yadda take ƙasa ƙasa ko saboda haka Allah ya ce zan sa takalifin shari'a har sai na san mai gaskiya kuma sai na san makaryaci akwai wanda yake makaryaci ne yanzu ya ce mana zai yi kuma ba zai yi ba darasi na uku ai na hudu أن الله bayyana وعلا بين لهذا الإنسان طريق wa وطريق الشر na halitta ka ko saboda ina ƙaunarka in ji Allah a cikin surar sai na bayyana maka hanyar alheri da hanyar sharri Shi ne faɗin Allah da yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura na halitta ɗan adam na shiryar da shi sabila hanya imma shakiran ko dai ka gode mun ka bi abin da nake so wa in ma kafuran bayan ka fito duniya kai ta fura hanji ka kafurce mun in ce ka yi ka ce ba za ka yi ba in an gaya maka ka ce an shiga rayuwarka da yawa wace rayuwa ma kake a irin wannan kasar da har za ka zo gana cewa an shiga rayuwarka tuwon burabus kuma yanzu yana nema gagare ka wallahi an yi lokacin da nan gwate wannan gwate da ake da yakuwa da alayyafo ya nemi ya gagaru wasu mutane to me wai dan an ce kai sallar raka ce an shiga rayuwarka wata rayuwar waɗanda kila suke da kuɗi suna kolewa babu abin nan su ci nama su yi abin da suka ga dama su fita yawon duniya su je bakin ruwa su daɗe suna da kuɗi waɗannan su ne za su iya cewa kila an taɓa maka rayuwa amma talakar najeriya wacce rayuwa kake da ita za a cewa ana taɓa maka rayuwa zufa ya dame ka ba wutar lantarki wace rayuwar yanzu idan azabar da muke ciki da wahalar da muke ciki ba ta samu mun koma wajen Allah ba to me muke jira a wannan halin zaka je kai zina a wannan halin zaka sha kwaya a wannan halin a za a kira sallah ka yin sallah kai waye a irin wannan rayuwar da ake kana son hatta a lahira ka ɗore a cikin jahannama tunda yanzu kana jahannamar duniya saboda haka mun shiryar da kai hanya ta alheri da hanyar sharri hanyar alheri ita ce islam abinda musuluncin nan ya ce ka yi shi ne alheri abinda musuluncin nan ya hana ka kace sai ka yi to ita ce hanyar sharri mun ɗora ɗan adam a kan hanya ta alheri da kuma hanyar sharri saboda mun baka hankali hankali yana gane abin da zai yi amfani yana gane abin da zai cutar da shi don kasan ka hanyar da za ka bi ka tsira an gaya maka musulunci ne Kasan hanyar da za ka ɓace an gaya maka hanyar shaidan ne don haka surar ta gaya maka wannan faɗa ma kanka gaskiya idan za ka bi Allah ka bi ka faɗa ma kanka gaskiya wannan shi ne abin da ya kamata darasi na biyar shine ikbarullahi ta'ala wato amma addahu lil kafirin min al uqubati wan nakal was salasil wal aglal was sa'ir fi nari jahannam wannan ya fada a cikin cewa da yake inna a'tadna lil kafirin salasila wa aglalan wa sa'ira ubangiji yace a cikin darasin mu na biyar ikhbarullah labarin da Allah yake bayaswa amma a addahu akan abin da Allah ya tanada lil na ga kafirai min al uquba na daga uquba ita ce azaba wan nakal da wata irin azaba a bar gani a ji tsoro wasalasila da sarka da zamu janjame ka mu daure ka wal aglal da kuma linzami da zamu saka maka na shiga wuta Wasu sa'ira da wata wuta mai furuwa a cikin wutar jahannama darasi ne babba a wannan guri kana ganin yanzu ko police suka kama mutumin da yake laifi hannayensa ake sakawa ta baya a damba a buga masa ankwa in an runkuɗa shi ba yadda za a yi iya kare kansa haka zai kife wannan duniya ce a saka masa sarƙa a hannu da ƙafa saboda ya yi laifi Allah yana maka cewa surar tana gaya maka bar jin abin da muka yi mun halicce ka a can mun tsaya mun ɓata lokaci za a kai lokacin da za ka zo za mu ɗaɗɗaure ka da sarƙa kuma za a ja ka cikin jahannama jaza'an wifaqan ala kufrihim sakamako ne daidai da su saboda kafircinsu da suka yi wa iraduhum da bijirewa daga dokokin Allah Wasu wastakbarahum an ta'ati rabbihim saboda girman kai da suka yi akan yi ma Allah ubangijin su da'a wani zai ga kamar da kafirai kadai ake wannan magana yanzu kai da aka kira sallah ka ƙi yin sallah mai kai baka bijire ma Allah ba mai kiran sallah yana ce ma hayya ala sala kai gaggawa zuwa sallah hayya ala fala zo ga babban rabo kana cewa ba za ka zo ba Allah yana kiranka kana cewa ba za ka zo ba so dole ne dan adam an shirya shi akan hanya madaidaiciya ko dai ya bi inda zai samu alheri ko ya saka kansa inda zai samu shari darasi na shida anna ahlal iman wa ta'ati wal ikhlas alladhina addaw haqqa rabbihim wastajabu li amrihi yujazawna bishurbi min ka'sin fiha khamrun mamzujatun bi ahsani anwa'i tayyib wa huwa ma'ul kafur surar tana gaya mana cikin darasin cewa ahlul iman mutanen da suka yi imani surar tana koya mana suka yi imani suka yi da'a ma Allah suka yi ikhlasi suka ba da haƙƙin ubangijinsu suka amsa umarnin ubangiji ana sakan ka musu da ashur wani abin sha ba dai ga daraka shaye-shaye ba to ai akwai shaye-shaye a aljanna wanda baya illantarwa masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharu fiha anharu min labanin mimma in lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun wa wane ne wa asalul musaffa wa wane ne duka ubangiji ya lissafa akwai zuma akwai giya khamrin ladhatin lisharibin duka akwai a aljanna amma wannan shaye-shaye da kake ba inda zai kai ka idai lalata ka kawai don haka ana sa kan ka musu da wani abin sha wanda yake abin shan suna shan sa ne daga kas kofi fiha khamrun a cikinsa akwai giya giyar da mamzujatun bi ahsani anwa'i tayyib an gauraya ta da duk wani nau'in wani abu da ka sani mai daɗi tsarkakeke wannan ne ma'ul kafo wani ruwa da ake kira kafura surar ta ambace shi don haka za a ba su wannan kana kwaɗayin wannan ba a samunsa sai da ibada ba a samunsa sai da bin Allah saboda ya gaya maka ahalul iman waɗanda suka yi imani wa da'a suka yi da'a suka yi ikhlasi suka ba da haƙƙin ubangijinsu suka amsa umarnin Allah to su ne za su samu waɗannan abubuwa darasi na bakwai an ha'ula il abrar al mukhlisina waɗannan bayin Allah masu bin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke rayukansu tana son bin Allah suka cuɗanya hankulansu da bin Allah suka alaƙanta manhajin rayuwarsu da bin Allah sa'an nan shauƙinsu ga kwaɗayi da bin Allah ya zamanto bin Allah to waɗannan za su zamanto sun kasance litahsili tilkal munazzat wal binna'imil, bin na'imil muqim fi jannatil khuld saboda haka suka zamanto cewa za su samu jin daɗi da rabautuwa da ni'imomi iri daban-daban dawwamammu kuma a cikin aljannar dawwama aljanna an shige ta ba a fita Sau saboda haka yace badiru ilal amali lati tuwassiluhum ila nili hadhihi karama ku yi gaggawa ko kuma irin waɗancan mutanen suka yi gaggawa zuwa ga aikata irin aikin da zai sadar da su zuwa ga wannan samun babban girman daraja sai ka yi aiki ko anan duniya waɗanda suka yi aiki su suke ci waɗanda suka zauna suna jira ba za su samu komai ba da yara su ne suke da aiki su je gonar babansu kuma da yamma su tafi yammacinsu da yamma su je yammaci saboda kowa yana son ya samu na kansa yanzu ko da safen ma da safen ma wasu 'ya'yan ba sa zuwa gonar babansu ya fi ƙarfin haka shi yasa zai zauna a kan tsiya ya ta shan tsiya ya ta shan wahala ba shi da abin da zai ka sai zamanto cewa ba zai yi abin da ya kamata ya yi ba don haka wannan aikin ana za a same shi ne ko aljannar da muka ambata za a same ta ne kadai ta waɗannan hanyoyin ta yin aiki da imani da ikhlasi ta nan za a same su darasi na takwas annabin sifati ha'ula'il abrar annahum yuksiruna ala anfusihim wa ya'rifuna al-haqqa alladhi alaihim lis-sa'il wal mahrum su waɗannan bayin Allah darasin na takwas shine surar tana mana bayani akan sifofin al-abrar bayin Allah da suke bin Allah sune wanda Allah ya ce innal abrara yashrabuna min ka'sin waɗannan sifofin nasu suna zaɓar wasu akan karan kansu su zaɓi wasu akan kansu wai ya'rifuna al-haqqa alaihim kuma suna sanin haƙƙin da yake kansu na dukiya da suka samu suna ba ma lisa'il wal ma'ruf har wanda ya tambaya da ma wanda bai tambaya ba saboda innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura waɗannan su ne abrar dan haka kana son kasancewa cikin su to ga abin da suke yubazziluna zalika ibtigha wajhi rabbihim suna ba da kuɗin su su cire haƙƙin zakka su taimaki waɗanda ba su da shi su sadar da abin da ya kamata da dukiyarsu su kashe ta ta hanyar Allah ba komai suke yasa suke baza wannan kuɗin ba suna neman iftiga a waje rabbihim suna neman yardar zacin ubangijinsu kuma la yuriduna min ahadin jaza'an wala sana'an wala shukura suna yin wannan ba dan suna neman yabo daga wajen wani ba ba dan kuma suna neman wato godiya daga wajen wani ba wa fi zalika dalilun ala khaira, khaira la yazalu fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ma dama fiha abraru amsalu mala yace saboda haka al'ummar annabi ba za ta gushe ba wato ko alheri ba zai gushe ba cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama matukar akwai abrar masu bin Allah za ga kawai wasu suna ciyarwa suna taimakon mutane alheri ba zai gushe ba cikin wannan al'umma din wannan surar ta koyar mana da hali nagari wajen ciyarwa wajen taimakon waɗanda suka kasa daga siffar waɗanda suke abrar a cikin wannan sura darasi na tara shine anna min sifati haula'il abrar daga cikin siffar waɗannan bayin Allah wato suna jin tsoron ubangiji annahum yakhafuna min yawmin tawilin shadidin dayyiq suna jin tsoron cewa akwai wani wuni mai tsawon gaske wanda aka ce mai ƙidaruhu hamsin na alfasana saboda haka inna na kawo min rabbina yauman abusan kamtarira wuni ne wanda idan ya zo yakan sa fiskar kowa ta zama ta ɗaure ta shiga wahala saboda haka su waɗannan abrar suna cikin wannan suna ciyarwa ne don jin tsoron wannan wunin saboda ka nan abin da ake nuna mana shine mu ciyar domin Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar masu ciyarwa su wahala ba dan manzo Allah ya ce kowane mutum yana karkashin inuwar sadakarsa a ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi kana karkashin sadakarka kuma in an yi maganar sadaka ka daina daukan wai mai kudi a'a kowa da abin da yake da shi ai ba mai kudin kake so ya shiga aljanna shi kadai ba da yake Allah ka da san banza shi yasa kai ba za ka ciyar da kowa ba kana zaune kana cewa kana jiran sadaka to kowa su ake ya bayar tunda annabi ya zo ya raba abubuwa ya ce hatta tsagin dubino ka bayar in kana da shi to wa bai mallaki dubino ba anan ba wanda bai mallaka ba al darasi na goma annallaha jalla wa ala برحمته أمن هؤلاء الأبرار مما خافوا وأعطاهم حسنا ونورا في وجوههم وبهجة وفرحا في قلوبهم ubangiji tabaraka wa ta'ala darasi na goma a cikin surar shine Allah tabaraka wa da rahamarsa sai ya amintar da al'abrar domin ya ce suna cewa inna kafa min rabbina yawman abusan kamtarira ubangiji ya ce fa mullahu sharra zalika yau wala wa nadaratan nadratan wa surura wa bi bima sabaru jannatan wa harira kaji dai abun yadda yake saboda sun ciyar suna jin tsoron wannan wani sai Allah ya kawo aminci An mana haula ya amintar da su mimma kafu daga abin da suke tsoro wa adahum husnan ya ba su kyakkyawa wa nuran da haske fi wujuhim cikin fiskokinsu wa bahjatan da hasken fiska wa farhan fi qulubihim da farin ciki a cikin zuciyarsu wa jazahum bi sabrihim ya sakan ka musu da hakurin da suka yi a bisa yi masa da'a wa tarkihim lima harrama alaihim kuma saboda barin abin da ya haramta a kansu sai ya ba su jannatan arduha samawati wal ard ya ba su aljanna wanda fadin ta ya kai fadin samai da kasai yatamatta'una fiha bi jami'i anwa'in na'im suna jin daɗi da dukkan nau'o'in ni'ima na jin daɗi a cikin aljanna min lubusil harir za su sa sutura irin ta alharir wal ittika'u alal ara'ik da kuma jingina da kishingida a cikin wasu irin kujeru na alfahari a cikin aljanna da sutura iri-iri kuma a cikin aljannar la fi fiha shamsan wala harira. haka Allah tabaraka wa ta'ala yi ma waɗannan bayin Allah irin wannan sakamakon darasi wato na goma sha ɗaya na qutufal janna muzallalatun li ahliha a cikin wannan sura mu ga cewa ha daniya wato 'ya'yan itace da ake tsinka an faro daga halittar ɗan adam har ya gama duniya yanzu ya mutu ya dawo yanzu yana cikin wannan ni'imar so qutufuha daniya ya'an itacen muzallala an fore ta ne ga mutanen bi haisu idza nazara al abdul mu'min ila ghusnin yuridu an ya'khudha minhu samaratan aw fakihatan fil janna wato tudula fawqa ra'sihi ya salam ubangiji yace ‘ya'yan itace da muka fore musu a cikin gidan aljanna lokacin da mumini zai kalli reshen bishiya a aljanna ya ga ‘ya'yan itace abin sha'awa yuridu an ya da samaratan yana son ya kamo ‘ya'yan waɗannan itacen ko ya ga wasu fakiha idan yana son ya kamo to tudula fauƙar asi ita ne za ta zo kusa da kansa kusa da kansa za ta shigo idan kana jalisan idan yana zaune zai diba wa idan kana mutaji'an in yana kwance zai diba in yana zaune haka wa idan kana jalisan haka la yumna'una fi shay'in yuridunahu ba a hana su komai duk abin da suke so za su yi a aljanna sai su saboda daga an mutu an shiga aljanna haram ta kare babu haram in ka ga giya a aljanna kaga ka kwankwada ba haramun bane halal ne in ka gana ma baka jiran mahauci sai ya yanka ɗebi kawai duk abin da ka gani a aljanna kawai ka kwasa in dai har ka samu ka shiga komai da ka sani halal ne darasi na goma sha biyu anna min karamati ahlil janna yana daga cikin karamar da Allah ya yi wa mutanen aljanna an ja'ala Allahu lahum gilmanan yaduruna alaihim li khidmatihi za ka rinka ganin wasu 'yan yara wanda Allah ya hore su tunda ba a haifuwa a can na guda ai kayan wahala ne ba a duka an daina saboda haka za ka ga wasu 'yan yara ya duru na alaihim suna kewayawa a kan su li hidimati don yi musu hidima kuma ko anan ana son yaro yanzu idan 'ya'yanka duk sun girma sun yi aure to kusan kawai shi kenan sai dai tausayi haka amma da irin sha'awa ta yara din nan ka rinka dagawa ko kana wani ba zai yi ba wani dan adam yana son irin wannan so Allah zai yi mannan saboda karama da girmama su da mutunta su idza absaruhum idan ka kalli waɗannan yaran zannu min shiddati husnihim saboda tsananin kyawun su wa jamalihim da kyan da suke da shi wa safa'i law alwanihim da kyakkyawan launin jiki da suke da shi wa ishraqi wujuhihim wujuhihim da hasken fiska da suke da shi sai kai tsammanin annahum lu'lu'u kai ka ce wani lu'lu'i ne saboda kyawun su wa hadha min at-tashbih al-ajib wannan yana daga cikin tashbihi na mamaki haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya musu wannan darasin babba ne na ni'ima da Allah ya yi a cikin gidan aljanna amma ba zai samu ba sai da aiki darasi na goma sha uku shine idza nazaral abdul mu'minu ila ayyi makanin fil janna idan mutum ya kalli mumini ya kalli wani bawa mumini a kowane irin guri da zaka kalle shi a cikin gidan aljanna ra'a fihi na'iman zaka ga ni'ima iri daban-daban la yudrikuhu al-wasfu duk wata siffanta ba za ta iya siffanta maka yadda zaka ga mutumin aljanna ba saboda kyan ganin da yake da shi wa mulkan aziman da kuma mulki wanda yake mai girman gaske wasi Allah ghayata lahu mulkin da yake yalwatacce ba shi da ƙarshe wa hadha yazidu yaqinin kull kull wahidin minna wannan yana zo nuna mana wato yaqini daga cikin kowane ɗayan mu ya ƙare yaqini mahama asha fi hadhihi dunya fi tarafin wa na'imin duk yadda mutum ya kai da wata rayuwa rayuwar jin daɗi a wannan duniyar falaisa yusawi shay'an min na'imil janna babu wani abun da zaka rayu da shi wanda yake kama za a iya kwatanta shi da rayuwar gidan aljanna yanzu idan da zamu jefa tambaya a ƙasar nan yanzu ana jin kamar gidan waye yafi kowane gida daɗi a shugaban ƙasa yana samun bacci ne ma gidan da ba a bacci to me me daɗin ka gaya mun gidan da ya fi abin nan eh, za ka samu protocol ma za su iya ce masa for security purpose ba za ka yi bacci ba yanzu yes to me jin daɗin a ciki na a ganin ka wani gida ne fi kowanne jin daɗi to koma wani irin gida ne za ka suranta shi ya fi kowanne jin daɗi to bai da jin daɗin da za a kwatanta shi da gidan aljanna babu shi ba wannan gidan a duniya la yusawi fil janna babu wannan gidan laysa yusawi shay'an min na'imil janna wa mulkiha azim mulkin gidan aljanna babba ne Fa yaziduhu zalika shauqan linini hazih don haka abin da zai kara maka karfi shine ka karanta waɗannan ayoyin ka ji ubangiji yana cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aidan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yuhuna bin nadhari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira haka Allah ya jeranta abubuwansa waɗannan ayoyin ba sa buƙatar sai musu fasara mun kawo su ne kawai a arabi'atu ashara darasi na goma sha الشافو annal muminina fil janna lallai mumine suna cikin gidan aljanna me ya rage maka yanzu ka zama mumini ka aiki kuma ga abin da ake musu a cikin gidan aljanna yaksuhum ana musu sutura wa yujammil abdanahum ana suturtar ana adontar da jikinsu siyabun tufafinsu bata'inuha min al-haririr raqiq al-akhdar tufafinsu daga hariri ne wani siriri haka raqiq wanda ba shi da tauri akhdar kuma kore wa za'iruha min al ghaliz bayansa kuma an sa hariri wanda yake mai abin nan tunda hadisi ya zo yana bayyana cewa dan aljanna zai iya saka riga guda bakwai a lokaci guda in ya ga dama ko babu ɗaya da adonta zai buya kowace sai an ga adon to san adon ma kenan yana aljanna mata suna aljanna nama yana aljanna giya tana aljanna sutura tana gidan aljanna kwanciyar hankali yana gidan aljanna karancin shekaru ba tsufa ba rashin lafiya duk suna gidan aljanna in ba gaɓo ba zai zo ya ɓata lokacinsa a duniya in ba gaban mutum waye zai zo ya zaɓi duniya ya ce wai ita zai yi tabi ba zai bi Allah ba kana hada zufa kana shan wahala amma kuma ka ki bin Allah ai kana yi kanka asara al ashara kuma sa'an nan yace a cikin wancan wayu yuhallawna min al-huluyil bi asawir ana musu ado da adon zobe zoben kuma min al-fidda na daga azurfa wa yusqihim rabbuhum sharaban ana shayar da su abin sha la Safihi, fihi wala danas babu datti babu kazanta a cikin sa wa hadha min ikramillahi lahum wannan yana daga cikin girmamawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wa fihi aidan dilalatun ala azimi na'ibihim wannan yana nuna maka girman ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu al khamisatu ashara darasi na goma sha biyar أن الله جل وعلا بعد أن يرضى عن عباده المؤمنين ويجازيهم bayan da lalle shi Allah tabaraka wataala bayan da ya yarda da su ya tabbatar musu da yaddarsa ya sakanka musu da gidan aljanna to sai kuma ya zamanto yashkuru lahum sa'ayahum sai Allah ya zo yana musu godiya wannan ma wani babban darasi ne Allah yana musu godiya za ga yanzu anan ko mai mulki ne ya baka aiki kuma ya zo yana maka godiya to za ka yi alfahari da godiyar to haka Allah yake musu godiya akan wannan wa huwa al-ghaniyyu anhum amma Allah ya wadatu daga barin sai ya musu godiya yace cewa inna Allah shakirun alim Allah mai godiya ne akan ayyukan su alimun masani ne da shi darasi na goma sha shida shine anna Allah jalla wa ala أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم لتذكير العباد بما فيه من الثواب والعقاب ubangiji tabaraka wa ta'ala a darasi na goma sha shida yace ya saukar da alkur'ani ne akan manzansa wato domin ya gargadi mutane ya gargadi bayansa saboda abin da ke cikin Alƙur'ani na lada da kuma abin da ke cikin alkur'ani na uquba in ka bin Allah da abin da ke cikin alkur'ani na wa'adi wato alkawari na shiganka aljanna da kuma alkawarin yin azaba in ka saba masa da yin albishir ga masu imani da kuma tsoratarwa ga waɗanda suka zamanto sun saba ma Allah domin ya kasance mutane suna yin aiki da alkur'ani wajen tabbatuwa akan addininsu tare kuma da haƙuri akan wasu masifu da jarrabawa da ibtila'at da sauransu ina na hannu na zallar ƙur'ana ko tanzila mu muka saukar da alƙur'ani saukarwa a cikin wannan sura to Allah ya saukar da alƙur'ani dan ai aiki da shi na goma sha bakwai anna min asbabi thabati alal haq yana daga cikin dalilan tabbatuwa akan gaskiya tabbatuwa akan gaskiya yana daga cikin sabubansu bayan saukar da alkur'ani da aiki da shi wani abin da zai tabbatar da kai shine kasratu zikirillah yawan ambatan Allah ai Allah ya ambaci ambato a cikin surar wazkurisma ko bukuratan wa ka ambaci ubangijin ka safiya da maraice saboda ka abin da yake tabbatar da ɗan adam banda saukar da alkur'ani shine yawan zikirin Allah ka ɗauki zikirin safe ɗauki zikiri na yamma kai ta yinsa fa huwa iman yana ƙara imani zikirullah wa yazidul yaqin yana ƙara yaqini wa yab'asu fin nufusi tumanina tawassakina kuma yana tayar da nutsuwa ya saka nutsuwa da tabbatuwa a cikin zuciyar ɗan adam saboda haka duk wanda zaka same shi yana yawan azkar zaka same shi cikin nutsuwa saboda nasin alqur'ani ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub shi sa wannan sura ta zo da cewa wa zkuris ko ka ambaci ubangijinka bukuratan wa asila to bayan wannan kuma shine darasi na goma sha takwas wa min asbabis sabati aidan yana daga cikin abin da yake tabbatar da dan adam akan shirya? alhirsu ala qiyamil layl shi yasa yace a cikin surar wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila cikin dare mai tsawo dan adam ya tashi tahajjud sallah da daddare وقد sallallahu alaihi wa sallama وسلم احرص الناس على القيام منزل الله fi kowa كدين tsayuwar dare lima fihi min na'imil qurbi min ar-rabb saboda abin da ke cikin sallar dare na abin da ke kusanta ɗan adam zuwa ga ubangiji wattalazzuzu bi munajatihi da kuma jin daɗi da ake da ganawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa tilawati kalamihi wa du'aihi da kuma karanta littafin Allah da yin addu'o'i ku tashi cikin dare ku ƙasar sallah surar ta gaya maka wannan daga cikin babban darasin da yake tabbatar da kai akan shirya, karatun alqur'ani bin Allah an gane ko wato tabbatuwa akan zikirin Allah sannan kuma tsayuwa cikin dare wani na daga cikin abin da yake sa ɗan adam ya samu kusanta zuwa ga Allah ashara, na goma sha tara, الشاترة al-muslim mata saqula jasaduhu an da'atihi an da'ati rabbih dan adam musulmi ya rinka tunawa yayin da jikinsa yayi nauyi akan bin Allah kaji ji ba ka son tashi kaji ji ba ka son tashi ko jikinka ya yi nauyi to me ya kamata ka tuna sannan harshenka ya yi nauyi akan ambatan Allah sannan kuma ka kasa gode wa ni'imar Allah ta hanyar karanta littafinsa ya yi maka tsanani a kanka to abin da ya kamata ka rinka tunowa tunda waɗannan abubuwan suna da nauyi sai ka tuno yawan saƙila wani wunin da ya fi wannan abun da nauyin da kake ji wa huwa yawmul qiyama shine wunin da yake na tashin alkiyama darasi na ƙarshe shine na ashirin hadhihi sura wannan sura ta insan fiha al-kathiru min al-izat a cikinta akwai wa'azuzzuka masu yawa watambihati lil alamin akwai faɗakarwa ga waɗanda suke al'umma ko kuma talikai mun ambaci abubuwa da yawa masu hankali sun amfana masu hankali sun san menene aka yi sai yake cewa faman arada alkhaira li nafsihi fi dunya wal akhirah to wanda fa duk yake son makansa alheri wa man faman arada alkhaira wanda yake son alheri akwai shi anan faman arada alkhaira wanda yake nufin alheri li nafsihi ga kansa fi duniya a wannan duniya wal akhira kuma kana son alheri a lahira falyattakhizil iman kawai ka imani ka imani ka gyara imaninka wattaqwa ka rigi tsoron Allah dariqan yuwassiluhu ila maghfiratillahi wa ridwani wannan ita ce hanyar da za ta kai ɗan adam izuwa ga samun gafarar ubangiji kuma izuwa ga yaddar Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yuridu nas amran min al-umuri illa bi taqdirillahi wa mashi'ati duk abinda mutane suke nufi duk wani al'amari da mutane suke ji daga cikin al'amura baya iya faruwa sai da kaddarawar Allah da kuma mashi'arsa shi yasa ƙarshen sura yake cewa wa ma sha'una. Inna an yasha Allah babu abinda zai afku daga cikin abin da ku kuke so sai abin da Allah ya ga dama tace inna Allah kana aliman hakima yace Allah shine wadda ya zamanto masani da halayyar mutane da halayyar halitta hakiman kuma mai hikima ne fi tadbirihi wa sunahi wato cikin abin nan aikinsa da yadda yake shirya al'amura a ƙarshe ke cewa yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa ridwanihi Allah yana shigar da wanda yake so daga cikin bayansa cikin rahamarsa da yardarsa shi Allah suwaye waɗannan mutanen wahumul mu'minuna su ne mu'minai a ƙarshe Allah Ta Baraka wa ta'ala ya ce wa adda na ko kiliman ya sha wa fi rahmatihi himan ya sha ko sannan ya ce kuma azalimai ya musu tanadin azaba wacce take mai radadi da ku azaban muji'a. bangiji ya tanada musu azaba wacce take mai mai fisga ko mai radadi waɗannan su ne darussa waɗanda suke cikin wannan suratul insan har iya gwargwadon iya leƙe-leƙen da abin da muka bi surar domin sai ka karanta surar ka sake bi sai ka karanta surar ka sake bi sannan waɗannan abubuwan ba su iya samuwa sai ta tadabburi a cikin alkurani za ka iya karanta surar ɗungurungun ba ka samu waɗannan darussan ba saboda ba ka da tadabburi a ciki shi sa alkurani yana buƙatar tadabburi yawa domin yanzu da tafsirin surar aka ce za a yi to watakila ya ɗauke mu watanni ba ma wai a e, wai sati ko wani abu zai iya ɗaukan mutane watanni ana fama a cikinta inda za a tsaya a daddale abubuwan a nan muke ƙoƙarin ajiyewa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'ina wa an yaj'alahu hujjatan lana la alaina muna roƙon Allah ya amfane mu da abin da muka ji kuma ya sanya shi dalili a gare mu kada ya zamanto hujja a kanmu wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ana ya saka na alkhairi na gara maka lafiya mai san kwana mai amfani na ya baka na farin cikin kudin kan masu cigaba da wannan aiki duk ta shi kuma Allah ya nufi lafiya gudu muka saurara Allah ya tara mu cikin lafiya ah, tawagar da malam ya zo da su akwai kwamishinan na science technology zai samu lafiya ko abin sani da ta gabuwa mai jan da shi na da ciki akwai ibrahim bangaram a dogo da ciki ba shi kuda da shi na yana akwai malam baba akwai da ta abdullahi musa yau da shi ma da na da cin asar kusurwa ba da jima biyu da akwai malam da shi yana cikin tawagar da malam ya zo da su sai ba akwai malam haruna wanda shi ma ɗaya ne daga cikin media team na malam allah ya saka musu da alkhairi ah, malam akwai tambayoyi da yawa ban sani ba ah, to to to kafin karanta kafin karanta tambayar akwai takarda ta roƙo mala eh ka da kyau Allah sa an samu mala wanda aka yi Allah sa ka da alkhairi an yi kwana nawa ba kana kana biyu kwana biyu a biyu kana dawa yau kayo na Allah ya saka da alkhairi malam takarda ne daga bangaren mata suka ci suna maka barka da zuwa lare marhabi suna maka fatan alkhairi suka ce malam suna neman alfarma ba su ce yau ko gobe ba amma duran da Allah ya baka dama su ma don Allah ka ware musu wani lokaci mana <laughs> eh, alfarma suka ce idan Allah suna roƙo kuma Allah ya sa mala ya samu wannan dama wata rana mala ya ce bai muku alkawari ba amma sai ku ci da bibiyan Allah ya yi tun da ya amsa na maza ai ba zai ki na matan ba tun da ɗabi'an ku nan yawancin ayyuka ba su ji abin da aka yi wani ayan da sun ji da mata da maza aka haɗa Allah ya ja gada Allah ya sa ka da alkhairi malam mai tambaya na farko tana cewa ya iddar mace wacce ta sha maganin ba da tazara mana na hana haihuwa idan an sake ta ya idan ta zai zama to shi dai ubangiji ba ruwansa da an sha magani ko ba a sha ba ya gina idda ne akan kashi hudu kashi na farko ita ce wadda mijinta ya rasu ka batta mai ta kaba kenan tana wata hudu da kwana goma ko kuma haife cikinta wannan shine abin da allah ya faɗa kashi na biyu ita ce wacce take idda da jini wanda ubangiji ta wa ta'ala ya ce wal tarabbas na bi anfusihinna salasata quru su yi jini guda uku mai idda ta uku ita ce tsohuwa wacce ba ta jini saboda ta jinin ta kare da kuma yarinya wadda bata fara ba ita ce Allah ya ce salasatu ashurin wato wata abin nan wata uku sai matar da ta zamanto an aure ta ba a sadu da ita ba sai aka sake ta ita kuma ba ta da iddar komai a kanta wannan shine sai kuma iddar mai ciki wacce ita in an sake ta kawai ranar da ta haihu shine iddan ta ya kare maganar kin sha magani ya hana ki jini ba ruwan musulunci da wannan inda kina jinin sai kin nemo jinin kuma inda muke kyauta wannan shine gaskiyar magana ba wani sauki da za a sama miki wai cewa kin sha magani ki wata uku ba yadda da wannan ba sannan ba a idda da na'ura idan a wannan aje likita kawai ya duba ciki ya ce babu ciki shikenan ki ɗauka idda ki ta kare ba a yin idda da na'ura ana yin idda ne da abin da Allah ya saka a yi idda da shi in kina jini ki da jini in kin tsufa baki yin jini an baki watanni in kina da ciki an ce ki haife ciki ba wani sakamako da wani zai zo ya saka wani abun da ba wannan ba Allah ne yanke hukunci saboda haka kin sha magani naki ne sai ki jira sai lokacin da maganin ki ya karye kuma ki dauki yin jini kuma ki yi idda da jini ko da zai dauke ki shekara ai ka ga mai shayarwa akwai wata mata da ba ta iya yin jini idan tana shayarwa malamai sun tafi akan cewa idda ta zai iya daukan shekara ko shekara biyu saboda ka ce ta shayarwanta lokacin da ta yaye jinin ta ya fara zuwa to da shi za ta yi idda balle ke da ba shayarwa kike ba karambani ne kawai yasa kika je kika sha magani kin sha ma kanki ai sai ki jira lokacin da maganin ya karye ba ruwan wani ni dai iya abin da zan faɗa kenan kuma ba ruwa na wallahi ke kika jawo ma kanki yawa na malami wannan tambaya yana cewa ko ya halasta idan yana aiki a asibiti an samu ranar magani zai iya sayarwa ai ko daga ji ka san ƙarya ne wannan maganinka ne idan ka sayar za ka biya mu a lahira don asibitin namu ne kuma abin da ma ya kamata ka gane cewa fa duk wani talaka yana da haƙƙi kan wannan magani in ka sayar mutanen da ka cuce su suna da yawa ba a san iya waɗanda Allah zai saka ka biya su ba kuma watakila sallolinka ba su da yawa balle su biya mutane a lahira dole za ka shiga cikin matsala saboda haka bai halatta ka taɓa wani abu na gwamnati ka sayar ba kayanka ba ne don haka idan ranar magani ya rage ajiye ka mayar da gwamnati kayanta ka ce ga sauran maganin kuna amma ka sayar wallahi za ka amsa tambayoyi a gaban Allah kuma in kai wasa duk mutanen yankin ku suna da haƙƙi a kanka saboda maganin nasu ne kuma ba wanda ya maka izinin ka sayar na ga hatta gidajen sauro da ake raba wasu shekaru wasu mutane suna sayarwa duk sai ka yi bayani an je lahira domin kuna ɗaukan komai ba komai bane. idan sai umar zai zo fitilar da aka kunna mai a ci yana rubutu da ita a ofis na gwamnati Sayyidina umar mai man gyada haka aka zuba a cifalfal amma wani mutum ya kawo masa hira sai ya kashe fitilar mutum ya tambaye shi ya ce me yasa ka kashe mutum ya ce hira za mu yi da kai wannan man kuma na gwamnati ne ban isa in kona shi akan hirar ka ba yanzu kai ne zaka zo ka dauki kayan magani ka je ka sai dan kare na ubangiji ko kuma baka jin zaka hadu da shi za ku gane kuskuren ku ba aikin gwamnatin ba matsalar shi ne bin ka'idar ba dai kana ta rubuta application ba kana neman aikin gwamnati to an baka to matsalar shi ne ka tsare wannan amanar ita ce ake da bukata wallahi za ka biya in ka kuskura ka sayar da gaske nake gaya maka wallahi za ka biya kuma in ka sayar a baya to sai ka nemi al'umma ta yafe maka ka ji ko baka ji ba awa ce ya ji malam ya ji wallahi ya ji malam mai wannan tambaya tana cewa malam don allah menene eh, illa na kallon wato fina-finai na batsa ma'ana blue film ta ce ta riski mijinta yana kallo abin ya ɓata mata rai saboda taya kanta kishi ta ta ƙaurace masa ƙauracewa mai tsanani ta ji baya sun zo kusa da ita wani shawara za ka bata a kai da masu kallo illa ta farko shine haram shi kuma haram Allah ne yake maganinsa don shi ke yin ba a kai duk abin da kai na haram akwai azabar da take kansa sai da in ka tuba ka daina wannan ita ce illa ta farko illa ta biyu kuma idanunka zai yi shaida ranar tashin alkiyama zai ce ya yi kallo kuma na haram illa ta uku shine zuciyarka za ta ba da wannan bayanin sannan illa ta hudu hatta fata jikinka sai ta ba da shaida cewa an yi wannan al'amarin illa ta biyar shine hannunka da ya taba ya fito da bulufin ka kalla shi ma zai yi bayani yau ma ta shahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibu da abin da suke aikatawa hannunsu za su yi shaida idanunsu zai yi shaida kafafuwansu za su yi shaida hatta fatan jikinsu zai ta yi shaida babu illar da tafi wannan ai duk abin da ka sani wanda muka ce na halitta din nan Allah ya saka su su maka kiwo ne kuma za su ba da bayani za su ba da bayani sannan ah, wata illa ta biyar ko ta shida shine duk mai irin wannan kallon idan yana aure yana da mata to zaka samu baya iya biya wa matarsa bukatarta idan kuma kai yanzu ne ka fara to za ka yi aure kuma za ka kasa saduwa da matar duk mai irin wannan kallon saboda sai Allah ya rage mishi fawar da ya masa saboda zunubin da yake aikatawa kuma in za ta gaya mana gaskiya ta faɗa daga lokacin da ya aure ta kafin ya fara kalle-kallen wajen saduwa ba haka yake ba bayan ya fara kalle-kallen kuma saduwar ba haka take ba wannan ita ce illa na zunubi zunubi ba a taɓa yin sa bai bar ɗan adam ko ya gyara ɗan adam ko ya kyautata masa sai dai ya illanta shi saboda haka shawarar da zan ba ta kai ƙaransa wajen walkilanta ta kai ƙararsa ta ta ce ga abin da yake yi domin mutum in ya zama mai taurin kai to sai a fallashe shi ta je ta gaya wa waliyanta su kira shi a ja masa kunne ya daina domin in an masa haka an taimake shi amma in an bar shi ta yi to ba a taimake shi ba yawa ba wai ƙaurace masa za ta yi ba duk abin da ya faru na irin waɗannan al'amari sai a gaya ma waliyai domin su sani saboda in kin yi wasa sai riga ki kaiwa ƙara ya ce ba ki yadda da shi kuma ke za a yi mafara tunda baki magana ba na'am malam sai na tambaya na ƙarshe wanda ya ce yakan tafi neman kuɗi zuwa wasu sassa na ƙasar nan ya yi wata biyu zuwa uku ya ce to zai rika cika sallah ne ko ƙasar zai tafiya ta halal ko kwana nawa aka yi inda bukatar ba ta biya ba ana jiran za ta biya ne a dawo mai manhajar saliki ne ya ce ko shekara nawa ne za ka yi ƙasar ne kawai na tafi kuma ina jiran in na samu kuɗin zan dawo ina neman su ko kayan da na je nema ban samu ba buƙatar bata biya ba yau ne za ta biya gobe za ta biya kullum ƙasaro za ka yi har sai lokacin da buƙatar ta biya amma idan ka tafi dama da niyyar ba nema za ka yi ba ka san iya kwanakin da za ka yi dama ka yanke wata biyu za ka yi wata uku ka yanke wannan to za ka cika sallah ne amma idan ka tafi da niyyar cewa in abin ya samu zan dawo to sai bai samu ba to ko kwana nawa za yi kasoro za ina ganin dai an gane bambancin yawa tumala Allah ya saka nan fere dan muka zo ƙarshen darasin ah, akwai adoyi sannan abubuwan da suke gaban mu guda biyu ne jawabin shi shugaban da'awa na godiya a madadin al'umma sai jawabin uban ƙasa mai martaba hakimi jawabin godiya kan wa zai gode wa wa zai gode wa gaya mana wanda zai gode jawabin uban kasa kawai za ku saka ma zai gode wa haka gaya mun wa zai gode wa malam cikin waɗanda suke bara addu'a duk da imam ne zai zo ya addu'a ko malam akwai dai bukatar da suka rubuta cewa suna da marasa lafiya sannan akwai masu wato suna fama da matsalar rashin ruwan sama ko wanda suke barin addu'a kan shirin 'ya'yansu da matansu sannan kuma akwai mata masu juna biyu duka wannan suna barin addu'a Allah ah, shugaban dawa Malam Ibrahim Ismail sai kai hakuri. malin ce ba sai an gode masa ba da saboda haka muna maka fata alheri za mu wuce kai tsaye ga jawabin uban kasa mai martaba a hakimi Allah ya kara maka lafiya sa'awan yi lafiya malam shi ku zo ku rarraba abin magana don mu miƙa masa Zil zil. Zil yapma zil. Güzel renk var. En güzel renk var. Var ya bir şey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. malam ya ce alhamdulillah kuma gaskiya muna godiya sosai a ah, mana ya ɗauki lokaci ya bamu fa'idoji na wannan sura albarka suratun isa muna fata Allah ne ba mu ikon aiki da abin da kuma a ya ƙara mana lafiya da albarka da gaskiya Allah ya tabbatar da mu a jama'a kowa ya ji da aka yi kuma dukkan da ya ji ya tsira hanyoyin guda biyu babu babu lokaci duk da hanyar tsira hanyar haske ka tsira ko ka hanyar Allah sauki ah, to jama'a dai kun saurara kun ci da kunnen basira na fatan Allah zai ba mu kamar gida da saurara malam da ke da taurin ka Allah bai da gida lafiya Allah bai da gida lafiya sosai an so malami da su nazari Allah ya yi ba sai yau Allah ya karkara to alhamdulillah muna fatan bana kare kudi man hawa ko fasa in muka bambata muka rage yanzu zai yi kara zuwa Thank you.